بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى na-eyitere a a asanagụnụlawụinamrinayosara zụmazaba asaba aha hadaidabaaamatole asọmtiwadadaha tọtụlụ anaagọụ lamadaalawụdụatitara kedaitụ ịzụ wagaam kụdụra bụma zaba azụa aahaiabaaaazụda wadaddụli ma na-aya gmahagadụụlhịa hụ a gawụla ọnụha aagal إن يعجوج ومعجوز مفسدون في الأرض فهل نجعل لهم فهل نجعل لهم خرجا قالوا يا ذا القرنين إن يعجوج ومعجوز مفسدون في الأرض فهل نجعل لهم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

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختفاتها وكل مختفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ترى يوم لهدي ترى رمضان hijira na da shekara dubu da da hudu talatin takwas wanda ya dace da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da bakwai za mu yi ƙoƙarin ƙarasa suratu hudu a yau insha Allah ta'ala daga aya ta da bakwai zuwa aya ta da da ishirin uku. waɗannan ayoyi suna ɗauke da bayani akan cewa babu tsira ga ɗan adam sai ta hanyar riko da addinin Allah da kuma tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الله مدعوك ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين hakika mun aiki annabi Musa alaihi salam tare da ayoyinmu na littafin asaura littafin at-taura yana dauke da shari'o'in Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam littafi shi ake nufi da ayatina mun aiki annabi Musa alaihi salam tare da ayoyinmu na littafin at-taura wa sultanin mubin da kuma dalili mabayyani dalili mabayyani wato shine mu'jizozi da Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam waɗannan mu'jizozi su ne suka zama dalili da suke bayyana gaskiyar cewa annabi Musa daga wajen Allah ne saboda yana buƙatar ya samu wani abin da zai tabbatar da cewa shi annabi ne shi manzo ne wanda Allah madaukaki ya aiko shi wannan ne yasa Allah madaukaki yakan ba mu annabawa mu'jiza don ta zama dalili ne gaskanta cewar wannan mutumin da Allah ya turo shi daga wajen Allah ya shi ne ake nufi da sultanun mubi an ba shi dalili mai bayyana gaskiyar manzancinsa to wannan ita ce iska ta bakwai daga cikin kisosin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin wannan sura wannan kissa ta annabi Musa alaihi salam ita ce iska ta bakwai Allah madaukaki a cikin wannan sura ya ba mu misalin ya hallaka waɗanda suka fi tsawon rai a duniya daga su ne mutanen annabi Nuhu alaihi salam ya ba mu labari ya hallaka waɗanda suka fi ƙarfin kira na jiki a duniya wanda su ne adawa ya ba mu labari ya hallaka waɗanda suka fi ilimi a duniya wanda su ne samudawa Allah madaukaki ya hallaka waɗanda suka fi kowa bala'i ta gefen sha'awa sune mutanen annabi lut alaihi salam ya ba mu labarin ya hallaka waɗanda suka fi ƙwarewa ta kasuwanci su ne mutanen annabi shu'aibu alaihi salam sai ya kawo mana labarin alaihi musa dan ya tabbatar mana ya hallaka wanda ya fi kowa ƙarfin mulki a duniya wanda shi ne fir'auna to idan aka tattaro waɗannan abubuwa gaba ɗaya shin akwai inda kuma wani abin da ɗan adam ke iya gadara da shi wanda allah ba zai iya maganinsa ba don haka yasa Allah ya tattaro su gaba ɗaya ya da labarin labarin Annabi Musa alaihi salam kistarsa ta zo ta takaitacciya illa dai kawai a tabbatar mata an turo Annabi Musa shi ma alaihi salam an turo shi zuwa gawa إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد إلى فرعون وملئه من تورو أن موسى عليه السلام مكباشي لتاهم التوراة مكباشي مؤجزة mai bayyana gaskiyar cewa daga wajen Allah yake zuwa ga Fir'auna wa da ‘yan majalisansa. Fir'auna da ‘yan majalisansa. Idan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da jama'a yakan yi magana ne akan shugabanni. saboda jama'a sukan ji addinin shugabanni jama'a suna jin addinin shugabanni Allah madaukaki bai cewa ya aiki wani annabi zuwa ga kabila da yakan ce ga waɗannan musamman tun da fir'auna shugaba ne yana da yan majalisa don haka ba a maganar mabiyansa idan aka tura zuwa ga fir'auna wanda shine mai ƙarfin mulki a wannan lokaci da yan majalisansa idan an bi shi an saba ma Allah fattaba'u amra fir'aun sai ya zama sun bi umarnin fir'auna sun ki bin umarnin annabi Musa alaihi salam wa ma amru fir'auna bi rashid kuma umarnin fir'auna din bai zamanto akan shari'a ba da dai a ce shugaba yana kan shari'a in yayi umarni dole ne kada kai bi amma idan shugaba yayi umarnin da ya saba ma shari'a sai ka bi baka da uzuri a wajen Allah a ranar kiyama la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq manzo Allah yace innama ta'atu fil ma'ruf biyayya tana halatta ne kawai idan an yi ma umarnin da ya dace da na Allah da na manzonsa fir'auna yayi umarni alai Musa yayi umarni jama'ar muslim fir'auna suka bi umarnin fir'auna sun yi watsi da umarnin alai Musa alaihi wa ma amru fir'auna bi rashid umarnin na fir'auna kuma bai kasance bi mursidin ila khairi fir'auna baya shiryar da mutane zuwa ga alkhairi sai zuwa ga sharri to idan jama'a sun bi shugaba akan bata me zai faru da su a kiyama يقدم قومه يوم القيامة da النار وبئس الورد المورود zai zama jagoran jama'ansa a ranar kiyama yanda shugaba ya jagoranci jama'arsa a duniya zuwa ga tsaka haka a lahira zai jagorance su zuwa ga wutar jahannama fa awradahumun nar sai ya gangarar da su wuta nan ma akwai wani abin lura Allah madaukaki maimakon ya ce fa nara ya kawo mubarihi sai ce fa'aura da humunar fir'auna ya riga ya gangarar da mabiyansa ma zuwa ga wutar jahannama tun tuni wato ya riga ma ya kai su wuta wannan dalilin sa Allah mu ya ce wa bi'sal wirdul mawrud fir da wurin shiga wanda ake shigansa wato shine wuta ya zaman to makomar mutum ita ce wuta Allah ka tsare wannan dalilin yasa ba daidai bane musulmi ya dinga ɗaukan umarnin shugabanni ba tare da ya auna su da maganar Allah da ta manzon shi ba domin idan ka bi shugaba a kan bata ba ka da uzuri a ranar tashin kiyama Allah ya halicce ka ya halicci shugaba idan shugaba ya bijire ma mahalicin ka sai ka yi watsi da shi wanda shi ne sunnar manzon Allah me ya faru gaba وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بيس الرفض المرفوض وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة an bi bayansu a wannan rayuwa ta duniya da tsinuwar Allah kuma a ranar kiyama ma akwai wata tsinuwar tana jiran Allah subhanahu a duniya Allah an ci fir'auna da jama'arsa sannan a ranar kiyama akwai wata tsinuwar Allah kuma da take kansu bi'sar rifdul marfud tir da kyautar da ake iya ba ma dan adam ya zama rayuwarka gaba ɗaya yi ta a duniya ta gama ta da tsinuwar Allah ka tashi a lahira rayuwarka ta zamanto tana tare da tsinuwar Allah wannan rayuwa tir da ita inji Allah subhanahu wa ta'ala me yace gaba تلك من أنباء القرى عليك منها قائم تلك القرى تلك من أنباء القرى وذلك من أنباء القرى نقصه عليك wannan yana daga labarai na alƙaryu da muke karanta su gare ka ya kai Muhammad. Kaga yanzu an tasan mu ƙarshen sura saboda haka Allah yana summarizing abin da ya faɗa a wannan sura ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam an riga an kawo labaran dama abin da Allah madaukake yake so yayi nufi shine ya karanta mana labarai na wasu kangararru da aka yi a duniya ya riga ya gama labari to tunda ya gama bari a tattaro eh, wato magana ta ƙarshe a yi tarihi kan abin da aka faɗa na waɗancan labaran shine Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai rasulullah wannan fa yana daga cikin labarai da muke karanta maka su min anba'il qura labarai na alqariyu waɗanda sun yi zamani a duniya na qussuhu alayka muna karanta muna baka labarin minha daga cikin waɗannan alqariyu da muka gaya maka mun hallaka su ƙa'imun akwai wanda ganuwarsa tana tsaye har yanzu akwai wanda ganuwar tana nan akwai kufayin yana nan kaga idan ka tafi za ka ga ragowar aikin fir'auna idan ka tafi gidajen samudawa ka gani akwai ragowar abin da ya faru kaga ya nuna cewar akwai waɗanda Allah ya kiyarda ganuwar ta faɗi tana nan a tsaye saboda na baya su ga cewar da fa an yi wasu masu ƙarfin da ba su gagari Allah ba ya gama su wannan dalilin ya sa Allah subhanahu ta'ala ya kyale wato ainihin kagon gine-ginen yana tsaye min ha qa'imun daga cikin akwai wanda alhiqan baqiyat wa saqaqat suqu ga ka ta faɗi amma kuma ginin yana nan a tsaye wa hafizun sannan kuma akwai wanda an riga an girbe shi daga cikin waɗancan jama'a da Allah ya hallaka su wasu an riga an girbe su idan aka ce an girbe su ana nufin gidajen nasu sun rushe wato tarihinsu ya ɓace garin ma ba ka iya ganinsa saboda Allah tabaraka wata'ala bai yi nufin a gano wani al'amari game da su ba Allah ya ɓatar da tarihinsu gaba ɗaya sai dai kawai in ka ji da tarihinsu a cikin littafi ne Allah madaukake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa zalamnahum walakin zalamu anfusahum bamaọ dnat anụhụm alihapụ ụmụlatiadlaizụirhilaaục iceizlam amụrụ rabic wama azaluhum ghayra tatbid idan aka ce ga labari a cikin alqur'ani ai an halaka wani an halaka wani wani in yana ji kai a Allah nan ko yana da tausayi halaka mutane haka da Allah ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam wama zalamnahu ba mu zalunce su ba duk labarin da muka bayar an halaka mutanen annabi Nuhu an halaka Adawa Samudawa ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum su ne suka zalunci rayukansu yanzu wanda ya halicce ka ba shi da iko a kanka ko kai ne kake da yara kana so ɗanka ya ma biyayya ko bare wanda ya yi ka ya yi iyayenka da ‘ya'yanka shi ya halicce ka ya halicci duniya ya kawo ka ya ɗora ka ya ce ga abin da nake so ka yi sai ka fanda idan Allah ya hore shi sai a ce ya zalunce shi wannan dalilin yasa Allah madaukaki ya ce ba mu zalunce su ba sai dai su suka zalunci kawunan su ba a cewa wato Allah ya zalunce su domin ya riga ya gaya musu ga abin da yake so a yi yanzu kai Allah ya turo ka duniya kai ka san dai akwai wanda ya yi ka tunda ya turo ka ya gaya maka abin da yake so ka yi ta wace hanya ta hanyar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo da Allah ya aiko mana mu in ka tashi za ka ji akwai wani littafi da ake kira alkur'ani akwai sunnonin manzon Allah ga abin da Allah ya ce a yi ga wanda yake a daina da sai zamanto ba ka yi ba kaga ka cuci kanka fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min Allah min shay waɗannan ababen bauta waɗanda suke ta su sun bar Allah ba su wadatar da su da komi ba waɗanda duk suka yi watsi da Allah idan azabar Allah ta zo abinda suke bautan baya iya kare su lamma a amru rabbik lokacin da azabar mai iko da kai ta zo abinda ake bauta wanda ba Allah ba bai iya kariya ba wa ma zaduhum gaira tadbir ababen da suka bauta ma ba su ƙara musu komai ba face ƙarin hasara da larabci idan aka ce tabba ana nufin khasira shine tabbas, yada khasira yada abu lahabin yada abi lahabi idan aka ce wa ma zaduhum ghayra tadbir ghayra taqsir waɗannan ababen da suka bauta mu ba su ƙara musu komi ba face hasara dan haka duk wanda ya rike wani abin bauta wanda ba Allah ba to hakika yayi aikin banza Allah ka kare doka zalika وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إلا أخذه أليم شديد sannan kuma ka lura da yadda Allah ya hallaka su duk waɗanda Allah ya hallaka babu wanda ya tsira mutanen annabi Nuhu alaihi salam da aka kawo ruwan tufan akwai wanda ya tsira cikin kafirai babu idan ka dawo ga adawa akwai wanda ya tsira babu idan ka dawo ga samudawa akwai wanda ya tsira babu idan ka gangaro ga mutanen annabi lot babu wanda ya tsira haka na mutanen annabi shu'aibu alaihi alaihi musallam Allah subhanahu wa ta'ala yake to haka kamun Allah yake haka kamun Allah subhanahu wa ta'ala yake idan Allah ya tashi kama mutane wa kadhalika aqdu rabbika wato haka nan kamun Allah mai iko da kai yake zama idan akhadha alqura idan ya kama mutanen wata alqarya wa hiya zalimatun matukar sun yi zalunci babban zalunci shine shirka ga Allah subhanahu wata'ala ka ki bautan Allah to kai zaluncin da yake kowanne zalunci girma inna akhzahu alimun shadid lalle kamun Allah ya kasance mai tsanani mai radadi akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda ke bada labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya hadisin yana sahih bukhari kitabu tafsir al-qur'an da sahih muslim kitabu al-birr wa sila babu tahrim az-zulmi manzo Allah ya karanta wannan aya yake cewa inna Allah la yumli lidh-dhalimi Allah yakan kyale az-zalimi ya dinga zalunci hatta idza akazahu amma idan ya kama shi lam ba ya kubuce ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai iya kyale az-zalimi yayi ta zalunci sa kana gani kamar ba za a wuce ba ranar da ko Allah ya kama shi cike na sai zama abin tausayi saboda bai iya kwacewa daga kamun Allah subhanahu wa ta'ala إن في ذلك إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود wannan aya ta ɗari da uku ita ce gaba ɗaya ta kunshi duk abin da ayan ya karantar ayoyin wannan sura ta karantar wato abin da surar take karantar da mu gaba ɗaya shine mu kula da abin da yayi wa na baya don mu tseratar da kawunan inna fi zalika labarai da suka zo cikin wannan sura akwai la'ayatun akwai abin lura akwai abin lura wa yake iya lura wa yake iya ganewa game da abin da Allah ya faɗa cikin wannan sura da yasa Allah ya kawo tarihi waɗannan manzanni liman khafa azabal akhirah akwai abin lura ga wanda kawai yake tsoron azabar Allah ta ranar lahira wanda ke tsoron akwai lahira idan dai kana tsoron akwai lahira to zaka gyara idan ka ji irin waɗannan labarai zaka gyara halayenka wannan shine dalilin da yasa aka karantar da waɗannan ayoyi da labarai na waɗannan manzanni waɗanda suka gabata wanda ke tsoron haɗuwarsa da Allah a kiyama ya gyara halinsa shine kawai to daga nan kuma sai Allah ya gaya mana me ce lahira zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan rana da ake kira ranar lahira rana ta ƙarshe ranar hisabi rana ce fa da ake haɗa mutane gaba ɗaya a wannan yini duk ɗan adam za a kawo shi a wannan fili kuma ranar tana tafi Allah subhanahu wataala yace ba ma waɗanda ke ƙasa ba ba ma mutane kawai ba wa zalika yawmun mashhur rana ce da ake halartanta waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa duk wata halittar Allah sai an kawo ta a filin hisabi don haka rana ce mai ban tsoro wanda ke tsoron ya haɗu da Allah a wannan ranan to ya gyara aikinsa Ni Allah madaukaki ya ce wa ma nuwakhiruhu illa li ajalin ma'adu. wa ma babu babu abin da ya sa muka jinkirta lahira babu abin da ya sa muka jinkirta lahira illa li ajalin ma'adu saboda dama can akwai ajali akwai wa'adi da Allah ya riga ya kirga ya kaddara ya riga ya ɗiba ma duniya yawan shekarun da zaki Allah ya riga ya ɗiba kuma Allah bai canza alkawarinsa Allah ya riga ya tsara halittar duniya ya tsara halittar lahira yace duniya ce farko kafin lahira duniyar kuma an baki shekaru kaza sai shekarun nan sun kare kafin nan lahira za to idan kana cewa me yasa lahiran ba ta zo ba har yau sai aka ce ai saboda Allah ya riga ya ɗiba ma duniyar lokaci shi ko Allah bai canza alkawarinsa saboda ƙarfin ikonsa idan Allah ya yi alkawari baya canzawa duk zaluncin azzalimi duk kafircin kafiri Allah ba zai canza alkawarinsa ba sai alkawarin nan ya cika amma fa idan ranar ta zo me zai faru yau mata ya ake ma ya fi la takallamu nafsun illa bi فمنهم شقي kaga dai a nan duniya Allah ya kyale ka har ma kana gani kamar babu shi Allah saboda kyaliyar da yayi ma dan adam sai dan adam na gani kamar babu Allah duk abin da zaka yi Allah bai ce ma komi yana kallon ka amma fa idan ranar lahira ta zo in ji Allah yawma ya'ti la takallamu nafsun babu dan adam da ke iya furta magana illa bi iznihi sai Allah ya ce magana ranar za ka san akwai mai iko yanzu ya baka dama duk abin da za ka yi ka saboda akwai ajali da ya ɗiba ma rayuwarka in ta ƙare ka gama akwai ajali da ya ɗiba ma duniyar ita ma sai ajalin ya ƙare kafin lahira zai zo saboda haka duk abin da ɗan adam zai a yanzu Allah ya ba shi iko ya ba shi dama wannan dalilin yasa ake kiransa malik maliki yawmuddin mai iko a ranar hisabi a ranar hisabi Allah subhanahu wa ta'ala bai ba mu ɗan adam wani iko ba babu maganar da za ka yi sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala fa minhum shaqiyyun sannan daga cikin ‘yan adam akwai taɓaɓɓe wa sa'idun sannan akwai wanda ya mori Allah ka sa muna cikin waɗanda suka more rayuwarsu a ranar hisabi me yace فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيقا فأما الذين شكوا ودن دسك تاتي أرانا اللاهرة ففي النار سوكا مقومة سوتان الله تكلم لهم فيها زفير وشهيق suna da kuka na ihu a cikin wuta kuma suna da kuka na nishi a cikin jahannama akwai kuka da zaka ji ana yin na ihu akwai wanda kukansa kawai nishi ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda azabar ta kai azaba bai iya ihu din wato ana bambanta tsakanin zafirun da shahiqun buka'un fil khalqi idan ya zama ana kuka a makogon to wannan shi ake kiransa zafirun ana ihu kenan dan in ana ihu iyakan sautin a makogoron sannan akwai shahiqun wanda shine shekan shekan numfashi kuka ne wanda bai isowa makogoro yana kirji saboda tsabar damuwa mutum bai fito da sautin sa ba amma in kana kusa da shi kana ji yana nishi mai nauyi saboda tsabar azaban da Allah ya dora mai nas'alullahi as-salamata wal afiya me Allah madaukaki ya ce khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid kana cewa akwai ranar fita ne daga wutar jahannama irin wannan azaba ba kamar duniya ba ce ita lahira idan mutum ya shiga wuta Allah subhanahu wata'ala ya ce khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan wuta dawwama da za su yi a cikin wannan wuta ma da mati samawati wal ardu matukar dawwamar sammai da ƙasa a ranar kiyama ba sammai da ƙasa a wannan ranar ba saboda sammai da kasa Allah yana gamawa da su kafin ma a yi tsayuwar hisabi Allah yana naɗe sama da duk taurarin da kake gani da rana da wata Allah yana kawar da su ita sama da kake gani daban ce a ranar kiyama to idan ko za ta dawwama sama a ranar kiyama da ƙasa a ranar kiyama idan za su dawwama to dan wuta shi zai dawwama a cikin wannan wuta illa ma sha rabbuka sai dai kawai waɗanda abinda Allah mai iko da kai yayi nufi domin akwai waɗanda Allah bai yi nufin za su dawwama a cikin wutar jahannam ba min ahalil kaba'ir musulmai waɗanda sun mutu da kalmar shahada sun yadda akwai Allah sun yi imani amma sun mutu da laifuka saboda haka sun samu shiga wuta kamar yadda ya tabbata aqida ta ahlus sunnah wal jama'a waɗannan daga baya Allah zai cire su shine abin da Allah madaukake ke cewa illa ma sha rabbuka sai dai abin da mai iko da kai yayi nufin fitar da wasu daga cikin wutar jahannama waɗanda Allah bai hukunta za su dawwama a cikinta ba inna rabbaka fa'alun lima yurid lalle Allah mai iko da kai mai aikata abin da yayi nufi ne wato idan Allah yayi nufin aikata wani abu to babu abin da ke hana shi idan Allah yayi nufin zai aikata wani abu to babu wanda ke iya hana Allah ya aikata wannan abin Allah ya kaddara akwai wutar jahannama akwai masu shiganta akwai masu dawwama a cikinta akwai waɗanda kuma Allah yana fitar da su bayan sun shige ta haka Allah ya nufi ba wanda ya isa ya canza nufinsa me yace kuma وأما na sa'idu fa fil الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب وأما الذين سعدوا waɗanda aka morar da su wannan ya nuna cewar kai ma baka isa ka kai kanka aljanna ba wanda ke sa ya zo da su'idu maimakon sa'idu in ka ce wa amma na fa'idu waɗanda suka more wannan ba ba laifi saboda aikin mutum ne a dalilinsa Allah subhanahu Ta'ala ya masa rahama shiga aljanna amma idan aka ce wa amma na su'idu waɗanda aka morar da su an morar da su domin idan ka samu kanka a aljanna Allah ne ya taimaka ma ba karfin ka bari shi sa aka kawo su'idu maimakon fa'idu wa waɗanda aka morar da su wato har suka samu shiga aljanna fa fil jannati fiha to suna masu dawwama ne a gidan aljanna din su ma dawwama da za su yi a gidan aljanna ma da mati samawati wal ardu matukar sammai da ƙasa sun dawwama a ranar hisabi illa ma sha rabbuka sai dai fa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi domin akwai wanda daɗewarsa a aljanna ta fi na wani kamar misali waɗanda aka fito da su daga wuta daga baya aka kai su aljanna kaga daddadewar su a aljanna ba ta kai da waɗanda dama can ba su shiga wutan ba shine abin da Allah ke nufi da cewa illa ma sha'a rabbuka istafna Allahu min an-nari an ta'kula waɗanda Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya yi nufin sai sun fara shiga wuta kafin su shiga aljanna wannan aya ta samu fassara daban-daban wanda al-Imam Shawkani sai da ya kirga fassara har goma sha in ka duba tafsirinsa amma duk wata fasarar da kaji an ce maka wannan aya tana ishara ga cewar ai idan mutum ya shiga wuta akwai lokacin fita ko idan mutum ya shiga aljanna akwai lokacin da zai fita ba gaskiya ba matukar Allah ya rubuta dawwamar mutum a cikin wuta to ba zai fita ba har abada matukar mutum ya shiga aljanna baya fita daga cikin ta har abada shi yasa Allah ya karasa wannan aya da cewar ata'an gaira majzuzin kyauta ce da ba ta katsewa gaira matsu'in kyauta ce Allah ya ba wa dan aljanna idan ka shiga aljanna to kyautar Allah ce da ba ta katsewa idan aka ce ba ta katsewa yana nuna har abada babu ranar da za a ce mutum ya fita daga aljanna idan an kawo ma da mace samawati wal ardu matukar dawwamar samai da ƙasa to zaka dauka lokacin da sama da ƙasa suka kare aljanna ma ta kare shine yasa sai Allah ya karanta ayat da cewa an gaira majzuzin idan ma ka ɗauka ma'anar dawwama akwai lokacin karewa to ga wannan kalmar da Allah madaukaki ya faɗa an aljanna kyauta ce gaira matizuzin wacce ba ta katsewa domin haka malaman suka yi ittifaki malaman sunna sun ittifaki babu sabanin fahimta akan cewar duk wanda Allah ya rubuta mai dawwama a gidan wuta to babu fita gare shi duk wanda Allah ya nufa ya shiga aljanna babu ranar da zai fita wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna akai idan aka ce ma da mati samawati wal ardu ko aka ce illa ma sha Allah karka dauka akwai lokacin da Allah zai yi nufin aljanna zaman aljanna ya kare zaman wuta ya kare babu wannan lokaci wannan dalilin yasa Allah subhanahu wata'ala ya ya sa ayoyin da cewar aqa'an ghayra majdud wannan yana majmu'u fatawa mujallal na 18 shafin 307 haka ma littafin ibnu taymiya da ake cewa minhajus sunnati nabawiyya a mujallar na farko shafin 146 yana cewa fa inna na'imal jannati wa azaban nari da'iman ni'ima ta aljanna in ka same ta ba ta karewa azabar wuta idan mutum ya shiga ga wanda Allah ya kaddara zai dawwama a cikin ta to shi ma azabar ba ta karewa a kansa haka ne in ka duba littafin sa talbisul jahamiyya da majmu'u fatawa da minhajus sunna da talbisul jahmiya yana mujallal na farko shafi 157 yana cewa wa anna baqa al-jannati wan nar baqa'un mutlaq tabbatar wuta da aljanna tabbata ce sakakkiya tabbata ce da bata da karewa Allah madaukaki bai sanya mu aljanna da wuta lokacin karewa ba ba kamar rayuwa ta duniya ba ita duniya tana da lokacin karewa amma aljanna da wuta ba su da lokacin karewa da zaran ka ce suna da lokacin karewa to ka kawo ƙaryata wannan ayat ta Allah subhanahu wa ta'ala a ba'an gaira majdud kyauta ce ta Allah da ba ta katsewa ya nuna cewa aljanna ba ta karewa haka ibn hazmi shi ma ya faɗa cikin littafin sa maratibul ijma shafin 173 wa annan nar haqqun wa annaha daru azabin la la tafna wa la yafna ahluha bila nihayatin wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce wuta gida wuri ne da Allah ya da jinsa na azaba ga waɗanda suka saba mishi ita azabar wuta ba ta karewa sannan waɗanda ke cikin wutan su ma ba za su kare ba shi sa Allah subhanahu wata'ala yake la ya mutu wa la ya haya babu mutuwa babu rayuwa da daɗi ana nan cikin wutan babu ba lokacin da za a kare bila nihayatin wannan malaman suna su sun yi ijma'i a kai haka nan littafin sa da ake kira al-fisalu fil milal wal ahwa'i wan nihal a mujallal na hudu shafin ɗari da arba'in da biyar اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها duk ɗariƙun musulunci in ji ibn hazmi gaba ɗaya duk saɓani da aka samu tsakanin musulmai to duk wata mazhaba da ka samu za ta ce maka lallai akwai wuta akwai aljanna domin idan ka karyata ka karyata alqur'ani duk musulmai sun yadda akwai wuta akwai aljanna sannan ni'imar aljanna ba ta karewa azabar wuta ba ta karewa yana da kyau mu gane babu sabani a tsakanin malaman sunna akan cewar aljanna fa in mutum ya shige ta to ya samu ni'ima ta har abada babu wani lokaci da Allah ya kaddara cewa ni'imar aljanna tana karewa ga dan adam saboda haka yasa rayuwar dan adam a duniya ya zamanto ya iya kokarin amfani da ita ta yanda zai samu wancan makoma wancan makoma shine asali wurin dawwama gare ka Allah ya sa mu kuma mu zama aljanna me yace gaba فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولا تك في مرية مما يعبد هؤلاء الله يكرم النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا ما تنشكك game da abin da waɗannan kafirai na maka suke bauta ma ya'buduna illa kama ba uku, min qabl ba sa bautan wani abu face bautar irin ta iyayensu waɗanda suka riga su wato yanda na da suka yi ibada haka na yanzu suke yi kwaikwayo kawai suke amma babu wata hujja ta ilimi ko ta hankali wa inna la muwaffuhum nasibahum ghayra manqus kuma za mu cika musu sakamakon su za mu cika musu nasu rabo na kafirci ba za mu rage ba wato Allah bai yarda ka yi kwaikwayo da babanka ko kakanka ba ba hujja ba ce dan ka ce ma Allah na karar da babana yana kaza ni ma nayi Allah yake to za mu saka wa baban naka rabonsa na kafirci kai ma mu baka naka rabo na kafirci wa inna lamuwaffuhum nasibahum gaira manqus kowa za mu ba shi rabonsa na saba ma Allah ba tare da mu rage ba ba hujja ba bace ka ce na karar da iyaye na suna ai iyayenka Allah ya ba su hankali kai ma kuma Allah ya baka hankali don haka ba wai ka ce na taras ana yi shi da hujja ba shin abin da ka taras ana yi yana da hujja ta shari'a ya dace da hankalin dan adam idan baka yi amfani da hankalinka ba baka ba mu Allah hujja a ranar kiyama cewa ka bi iyaye da kakanni mutum ya tsira ce wa laqad atayna Musa ولقد آتينا موسى موسى الكتاب فلا تكن فاختلف فيه فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بام عليه موسى عليه السلام للتاشي faktulifa fihi sai aka saba game da wannan littafi din ah, kaga daga cikin waɗancan manzanni da aka bada labarin su a suratu hud annabi Musa aka ɗauko shi kawai aka bada misalin sa saboda shi ne littafin sa wanda yayi tasiri a rayuwar ƴan adam baya ga littafin sai dai al-injil sai kuma al-qur'ani baya ga at-taura sai al-injil sai al-qur'ani waɗannan su ne manyan littafai waɗanda sun yi tasiri ga rayuwar mutane to mun ba wa annabi Musa alaihi salamu littafi an yi sabani game da shi walaula kalimatu sabaqan min rabbika qudiya bainahum in ba dan kalmar Allah subhanahu wa ta'ala da ta riga wato Allah ya riga ya furta ta ba Allah ya riga ya hukunta ta Allah ya hukunta wannan kalma na cewa akwai ranar hisabi laula kalimatun sabaqat in ba dan wata kalma da ta gabata min rabbika daga wajen Allah mai iko da kai ba qudiya bainahum da Allah ya hukunta tsakanin in ba don Allah ya riga ya faɗi wata kalma ya yi alkawari akwai ranar hisabi ba to da ranar an yi sabani game da wani littafi ko dai alkur'ani ko attaura ko al'inji da Allah ya hukunci tun daga duniya wa innahum lafi shakkin minhu murib lalle su suna cikin shakka game da alkur'ani ne sanya wato kokwantu a zukatansu wa in na kula wa in na ma na siyan na hun rabuka a ma in na hun ma ya amalu na sabi wa in na kula na ma na siyan na hun rabuka a a kuma lallai kowa daga yahudawa su ne waɗanda ke da'awar suke riƙo da a zuwa ga nasara waɗanda ke korafin suna bin annabi isa alaihi salam zuwa ga musulmai mu da ke cewa muna bin manzon Allah duk wani wanda aka tura masa annabi ko yake da aure yana riko da wani littafi na Allah akwai wanda ke da aure yana riko da at-taura wani injil wani alquran Allah subhanahu wataala ya ce to kowannen su Allah zai ci mar ladan aikinsa a ranar kiyama kowa zai ga sakamakonsa. shin abin da kai riko da shi gaskiya ne ga lada abin da kai riko da shi ba gaskiya bane to Allah zai baka lada inna huwa bima ya'maluna kabir Allah mai bada labarin abin da mutane suke aikatawa ne duk abin da ɗan adam suka aikata Allah ya sani kuma zai ba da labari ga kowa don haka in ka san gaskiya kayi riko da ita tun da wuri tun kana duniya amma ka sani kana riko da ƙarya ka watsi da ƙaryar na har mutuwa ta zo mutum ya yi asarar rayuwarsa Allah ka kare Me me yace ma annabi shi kansa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatrahu innahu bima ta'maluna basir fastaqim kama umirta aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai Muhammad sai ka tsayu ka tsaya kamar yanda Allah ya ma umar ka daidaitu kamar yanda Allah ya maka umar wa man taba ma'aka kuma ba kai kadai ba duk wanda ya tuba ya komo ya koma yana binka duk wanda ya bar bautan wani ya dawo yana bautan Allah yana bin kai annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma ya daidaita kansa akan tafarki na kwarai kaga Allah ya yi umarni ga manzon Allah ya rika daidaita rayuwarsa akan umarnin Allah an fara da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam fastaqim kama umirta ka daidaita ya kai Muhammad ka daidaita kamar yadda aka maka umarni duk abin da Allah yake kai ya kai Muhammad ka aikata abin da Allah ke gaya wa manzon sa kenan sannan sai aka ce wa manta taba ma aka waɗanda suka tuba suka nemi gafaran Allah suna binka suna tare da kai to su ma su daidaita kawunan su akan umarnin Allah wala ta fagau da kai da masu binka kar ku ta ku ƙetare iyakar Allah kaga bayan an tuba an nemi gafaran Allah a tabbata a kan addinin kwarai har zuwa mutuwa da wa aka fara an fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai Muhammad ka daidaita kanka akan umarnin Allah waɗanda suka bi ka su ma su daidaita kawunansu akan umarnin Allah sai Allah madaukaki ya haɗa mu da mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wala taqaw kar ku yadda ku ƙetare iyakokin Allah ko abin da ke da bada tsoro ma karshen aya ba a ware annabi ba sai aka ce innahu bima ta'maluna basir shi Allah yana ganin abin da dukkan ku kuke aikatawa daga manzon Allah zuwa ga mabiyansa Allah yana gani kaga wannan aya ta nuna akwai tsanani ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewar babu shakka manzon Allah ya Allah ya fi kowa sani cewa manzonsa ba zai saba mishi ba amma Allah ya yi wannan umarni saboda ya zamanto ikara gare mu idan kana ganin cewar rayuwar duniya wasa ce to Allah ya fara kiran manzon Allah shi kansa ya daidaita kansa akan addini ya daidaita kansa akan addini kafin a kira ta saboda haka babu tsira ga ɗan adam sai wanda ya daidaita rayuwarsa akan bin alƙur'ani da sunnar manzon Allah ka tuba ga Allah ka yi riko da gaskiya ka tabbata ka mutu akan wannan to ka tsira Allah subhanahu wa ta'ala ya gargaɗi gargadi ce wala ta tsugau, kada ku yadda ku ƙetare iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin abin da kuke aikatawa akwai hadisin Abu Juhaifa wata rana sahabbai suke cewa ya rasulullahi kad shibta akwai wata riwaya da ake cewa na abubakar ne ma yake ce mu manzonsa ya rasulullahi kai furfura da wuri har furfura ta hito ma sai manzon Allah ya ce shayyabatni suratu hudin wa akhawatuha suratu hud din nan da kuke karantawa da ire-irenta da suka zo a cikin alqur'ani su suka sa ni nayi furfura lokacin furfuran ma bai yi ba manzon Allah ya samu tashin hankali saboda wannan umarnin da Allah ya masa idan Allah ya ce ka daidaita akan umarninsa kaga babu sassauci idan Allah ya ce ku daidaita akan umarnin Allah babu sassauci dole ne musulmi ya daidaita rayuwarsa akan sunnar manzon Allah akan bin alqur'ani akan riko da da addinin musulunci to Allah ya fara da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni na Allah subhanahu wataala ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dame shi suratu hudu ga abin da Allah ya faɗa fastaqim ya muhammad kama umirta ya kai muhammad ka daidaitu akan tafarkin Allah subhanahu wataala yanda Allah ya ma umarni eh, yana akwai wasu riwayoyin hadisin da suke kirga wasu surorin alqur'ani <clears throat> kamar suratul waqi'a kamar iqtarabat as-sa'a suratul qamar kamar suratul haqqa kamar kamar wal mursalati da amma yatasaalun idza shamsu kuwirat suratul gashiya da al qari'a waɗannan surorin duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su yace waɗannan surori da suratu hudu sun razana shi wannan razanar ta sa yayi furfura kafin lokacin ta wanda al-imam al a littafin sharhin hadisi da ake ce ma faizul qadir littafin sa juz'i na hudu shafin ya ce kada ka ɗauka yawan shekaru kaɗai ke sa a yi furfura alhumumu wal ahzan idza taqahamat ala al-insani asra'a ilayhi shaybu fi ghairi awali damuwa takaici bakin ciki idan sun haɗu sun danne mutum suka daɗe tare da shi sukan sa ya furfura lokaci bai ba to manzon Allah shi damuwar da ta sa ya furfura ba rasa duniya bane domin da yawa mutane in sun rasa duniya su shiga damuwa shi manzon Allah abin da ya sa shi damuwa cewar Allah ka daidaita kamar yanda ya maka umarni idan aka ce kai yanda muka ce kaga babu sassauci to rashin sassaucin nan ya tada hankalin manzon Allah saboda dan adam yana da gazawa dan adam yana da gazawa ga abin da Allah subhanahu wa ya faɗa mara wanda in ka duba littafin tafsiri haka za ka gani kamar eh, inda shek Abubakar Jabir Al-Jazairi ke faɗa cikin Aishar Tafasir yana cewa ma'ana fastaqim kama amaraka rabbuka fi kitabihi yanda Allah ya ma umarni cikin Alqur'ani to ka daidaita akan wannan umarni فاعتقد الحق واعمل الصالح واترك الباطل ولا تعمل الصالح انت ومن معك من المؤمنين da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai ku kudurta gaskiya ku yi aiki da gaskiya ku yi watsi da ƙarya ku tabbata akan bin umarnin Allah kada a samu kuna saba ma Allah wannan abin ya tada hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam shin akwai dan adam da zai iya bin umarnin Allah ɗari bisa ɗari domin idan aka ce in kama umarta, babu sassauci ka daidaita yanda aka ma umarni idan an maka umarni guda ɗari ko ɗarin nan ka yi su babu sassauci kuma Allah bai tsaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba ya hada har da mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake wa man ma'aka da waɗanda suka yi imani tare da kai babu shakka ba wai babu sassauci bane akwai sassauci amma idan ana nufin ta wajen riko da addinin Allah babu sassauci baka cewa ba zan yi riko da musulunci in yi riko da kafirci saboda in wannan bai ci ba a lahira wancan zai la mutum sai ya asara gaba daya dole ka rike musulunci shi kaɗansa amma idan ka rike musulunci shi kaɗansa ba za ka iya aiki da dukkan umarnin da ke cikin addinin musulunci ba ba za ka iya ba akwai hadisin wani sahabi da ake kiransa alhakan bin hazzin al ya ba da labari yana daga cikin waɗanda suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace qadimtu ila annabi sabi'a sab'atin aw tasi'a tis'a na taho ni da wasu ƴan uwana ko dai mu tara ko bakwai na manta yana ba da labari sun baro garinsu suka taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam falabisna inda rasulillahi ayyaman mun yi wasu kwanaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muna daukan ilimi shahidna fi hal juma'a har da muka dace juma'a ta zo an yi juma'a tare da mu muna garin madina tare da manzon Allah fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya miƙe yana huduba muttaqian ala qausin aw qala ala afa na ga manzon Allah ya tashi yana huduba ya dogara imma da sanda ko da baka na gan yana dogaro da baka ko da sanda lokacin da manzon Allah ya tashi yana huduba ta sallar juma'a fa hamidallaha wa asna alaihi manzon Allah ya yi godiya ga Allah yayyabo gare shi yabon da annabi yayi ma annabi yayi ma Allah wa ta'ala kalimatin khafifatin tayyibatin mubarakatin wasu kalmomi ne marasa wahala wato wasu kalmomi ne kaɗan amma masu daɗi kuma ga albarka shi maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta da tsayi sannan ko magana ce da take zuwa wato da ma'ana cikakkiya daga cikin jawabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin wannan ba ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane innakum lan taf'alu wa lan tutiqu kulla ma amartukum bihi ya ku jama'a ba za ku iya ba kuma ba za ku taba jure ku aikata duk abin da nayi muku umarni ba ba za ku iya ba walakin saddidu wa abshiru abinda Allah ke nufi da ku kuyi ta daidaita halayenku ku ta ƙoƙarin daidaita halayenku kuna bin umarnin Allah amma cewa za ku ɗari bisa ɗari ba za ku iya ba saboda halittar ɗan adam akwai gazawa abin da ake so da kai ka daure ya zama <clears throat> kana da niyya mai kyau kana da manufa na bin Allah da manzonsa idan kana da wannan manufa a zuciyarka kana kokarin daidaita halayenka sai manzon Allah ya ce to ku za ku shiga aljanna hadisin yana sahih sunan abi daud hadisi na dubu biyar wanda wannan hadisin na manzon Allah sai ya dace da aya ta goma sha shida ta suratul tagabun fattaqullaha mastaqatum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum ka kwatanta wannan ayar ta suratul tagabun fattaqullaha mastaqatum da wannan ayar da muka karanta fastaqim kama umirta kaga wannan ayar tana nuna babu sauki amma wancan aya kuma ta suratul tagabun tana nuna ku kiyaye Allah gwargwadon iyawanku akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin Aisha saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilu ahadun aljannata amaluhu manzo Allah yace ku yi ta kokarin daidaita halayenku kuna bin ayar alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku rika kusantar addini albishirinku idan kuna yin haka ku sani da cewar babu wanda aikinsa zalla zai kai shi gidan aljanna babu wanda aikinsa zalla zai iya kai shi gidan aljanna wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa babu wanda ke bin umarnin Allah ɗari bisa ɗari babu shi ba wanda zai iya bin umarnin Allah ɗari bisa ɗari don haka babu wanda aikinsa zalla kurum zai kai shi aljanna sahabbai suke cewa wala anta ya rasulullah hadda kai sai manzon Allah yake wala ana ko ni din aiki na zalla ba zai kai ni aljanna ba illa an ya tagammada ni Allah bi maghfiratin wa rahma sai dai Allah ya lullube ni da gafararsa da kuma rahamarsa hadisin yana sahihu bukhari kitabur riqat babul qasdi wal mudawama ala al amal wata riwayar ta Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace saddidu wa qaribu ku rika kokarin daidaita halayenku ku rika kokarin kusantar sunnonin manzon Allah manzo Allah yake wa alamu ku sani an lan yudkhila ahadakum amaluhu aljanna babu wanda aikin sa zai shigar da shi gidan aljanna wa anna ahabba al'amal ila Allah adawamuha wa in qalla illa dai abinda Allah ke so ka dawwama kana aikin kware idan ka fara ba a son ka fara aikin kware daga baya ka fasa akwai hadisin nan daga sahabba annabi da dama akwai riwayar Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yunajjiya ahadukum lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu babu wani wanda aikinsa kawai zai tseratar da shi a ranar kiyama babu wanda aikinsa kadai zai tseratar da shi sabanin hadisin Aisha babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna babu wanda kuma tsoron Allahnsa zai iya tseratar da shi a lahira kalu suka ce wala anta ya rasulullah hadda kai ma ya rasulullah manzo Allah yake wala ana hadda illa an yatagammada Allah bi rahmatin sai dai fa idan Allah ya rufe ni da rahamarsa illa dai abinda Allah ke nufi gare ku ku mutane saddidu wa qari ku yi ta daidaita kawunan ku kuna kokarin tabbata akan sunnar manzon Allah saboda haka ka rika auna ayyukanka duk ta idan da kai wani aiki ka ringa auna shi da umarnin Allah da na manzo shin abin nan da zan yi ya dace da umarnin Allah ko bai dace ba shine abin da ake nufi da saddidu duk abin da zaka yi a rayuwarka ka rika neman sanin hukuncin Allah akan wannan abin idan kana yin haka manzon Allah ya ce to abshir kai ana maka albishi da cewa zaka samu aljanna ta Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin yana yana ikara da cewar duk mutumin da yake neman ya tsira a lahira dole sai yayi riko da addinin musulunci gaba ɗayansa amma aiki da musulunci gaba ɗaya ba za ka iya ba sai dai ka rika kamantawa kuma ka dage saboda gwargwadon aikinka gwargwadon ladan da zaka samu a ranar lahira amma ba za ka iya yi gaba ɗaya ba babu wanda zai iya ɗaukan umarnin Allah gaba ɗayansa babu shi in ka dage kana yi to ana fatar insha Allah za ka samu shiga aljanna domin ita aljanna aikin mutum kaɗai bai kai bai samar masa ita wanda malamai sun sharhi akan wannan ah, kamar yadda yanzu cikin majmu'u fatawa mujallal na takwas shafi na saba'in amrul akhirati laysa bi mujarradil amali yanabul insanu sa'ada kar ka ɗauka aikinka kaɗai zai samar maka da tsira a ranar tashin kiyama bal hiya sababun aikinka sababi ne idan baka yi aikin ba ka saba ma Allah dole ka yi riko da aiki amma aikin sababi ne ba lalle bane sababi ya samar da abin da ake nema kamar misali baka da lafiya magani sababi ne na samun waraka ka ce ba za ka sha magani ba ka yi kuskure amma kuma in ka sha maganin ba lallai ba ne maganin ya samar ma waraka samun warakan yana ga Allah subhanahu wa ta'ala to haka aikin dan adam yake aiki sababi ne baya baya samar maka aljanna shi sa wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda aikinsa kadai zalla zai kai ki gidan aljanna saboda aiki sababi ne amma idan kana aiki din to ka rike sababi mai kai mutum gidan aljanna saboda ita aljanna ba a samunta sai an yi aiki ka'ida ne sai an yi aiki me sababin samun aljanna aiki amma aikin kaɗai zai kai ka aljanna la to idan ka ce ba za ka yi aikin ba ba ka rike sababin zuwa aljanna ba don haka in kana son aljanna dole sai ka yi aiki amma aikin naka kaɗai ba zai baka gidan aljanna ba sai tare da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wanda dole ne ka yi aiki din saboda akwai ayoyin alqur'ani kamar suratul nahl aya ta 32 alladina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum idan mala'iku sun zo karban ran mutumin kwarai mala'iku suna sallama gare shi sannan za su nuna maka aljanna udkhulul jannata bima kuntum ta'malun za ku shiga aljanna saboda ne saboda aikin ku kaga aiki shine sababin zuwa aljanna don haka yasa bima kuntum ta'malun هذه باب باء السبب بما كنتم تعملون بسبب ما بسبب عملكم saboda aikin da kuka yi bisababi a'malikum tadkhuluna aljanna sababin ayyukan ku kun shiga aljanna amma ba wai saboda aikin da kai an biya ta aljanna babu wanda aikin sa zai iya saya mar aljanna babu shi wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa babu wanda aikinsa kadai zai iya baki aljanna wanda in kaga aljanna kai ma ka sani to amma aikin shi ne sababin shiga aljanna din don haka dole dai mutum ya wanda akwai hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum ya ku bayina ayyukan da kuke yin nan aiki na kadai in kirga muku kai sallah na kirga kai azumi na kirga kai sadaka na kirga thumma uwaffikum iyaha idan kun tashi a lahira sai in kawo ladan sallah ladan azumi ladan sadaka faman wajada khairan falyahmadillah wanda ya tarar da alkhairi a lahira sai ya gode ma Allah wa man wajada gaira zalika wanda ya tarar da wani sakamako saɓanin aljanna fala yalumanna illa nafsuhu karka zargi kowa face kanka kaga ya nuna cewar aikin da kai ne Allah zai biya ka da shi wato Allah zai saka maka da shi da aljanna amma ba a matsayin farashin farashin aljanna shi ne aikinka ba aikinka ba zai iya sayan ta ba aikinka ba zai iya sayan aljanna ba don haka yasa duk mutumin da ya aiki to ya dauki sababi da zai samu tsira a ranar tashin kiyama me Allah madaukaki ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam

Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tarkanu ila alladhina zalam idan kun yi riko da addinin gaskiya kun tabbata akan umarnin Allah to kar ku karkata zuwa ga azzalumai idan dai tubar ka ta gaskiya ce to dole ka yanke hulɗa da mutumin banza duk mutumin da ya yi riko da addini to dole ne ya nisanci azzalumi babu wanda ya yi zalunci mafi girma kamar wanda ya saba ma Allah mahaliccinsa idan dai tubar ku ta gaskiya ce idan dai gaskiya ne kun yi riko da addinin Allah to ba za a same ku da azzalumai kuna mu'amala ba ba za a samu ba idan kuwa kun karkata ga azzalumai me zai faru fatamassakumun nar wuta za ta shafe ku dan duk wanda ya karkata ga wanda ke kusa da wuta to shi ma wutar za ta kone wa malakum min dunillahi min awliya sannan ba ku da wani Allah uh, kasancewar masu taimaka uh, masu jikin ku thumma la na sannan ba za a taimake ku ba wanda wannan ayar tana nuna mana cewa duk mai riko da addinin kwarai to dole za a samu baya hulɗa baya mu'amala da mutanen banza abinda Allah ya faɗa kenan in dai kun yi riko da addinin gaskiya to ba zai yi ku karkata ga azzalumai ba ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi yayi magana akan haka yace wa annaha dalatun ala hijrani ahli al-kufri wal ma'asi min ahli al-bid'a wa ghayrihim wannan ya wannan aya ta tabbatar da cewa duk wanda yayi riko da gaskiya to dole za a samu yana nisantar kafirai yana nisantar masu sakon Allah eh, in ma bid'a ce in ma fasikanci ne duk abin da ake yi na laifi to za dinga nisantar wannan gurin amma idan mutum yace yayi riko da addinin gaskiya sai a same shi cikin cikin jama'ar da shi kansa ya yarda ba sa kan addinin kwarai to kaga wannan da yarda da gaskiyar ba in ka yarda da gaskiya ai za ka kyamaci maƙiyin gaskiya saboda haka duk mutumin da ya zama ya musulunta to hudda da sauran kafirai fa ya haramta gare shi amma ka musulunta sannan ka koma kana hudda da waɗancan ai ya nuna cewar musulunta ka bata inganta ba saboda waɗancan ka yarda ba sa kan addinin kwarai shi yasa ka bar yanzu ka dawo ga addinin kwarai to dole ne ya zamanto abokan hulɗanka su ne mutanen kwarai to haka ma mutumin da ya zamanto yana riko da addinin gaskiya wanda Allah ya rufe shi da riko da shiriya yana riko da sunnar manzon Allah ba zai yi a same ka kuma kai kenan taro na bid'a kana gurin taro na fasikanci kana gurin kaga ya nuna cewar riko da kake da addini ba gaskiya ba fa inna suhbatahum kufrun aw ma'siyah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wanda ya zo a silsilatu sahiha da bakwai manzon Allah yana cewa almar'u ala dini khalilihi mutum yana kan addinin abokinsa ne falyanzur ahadukum man yukhalif don haka sai kowa ya dubi waye abokinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum yana kan addinin abokinsa za a ta da kai a lahira kana tashi a lahira zaka tashi ne akan addinin abokinka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga abin yana da hadari kai kana ganin ka mutu kana cikin musulmai kana tashi sai ka ganka tsamo tsamo a cikin kafirai saboda su ne abokanka kuma hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma ayar alqur'ani Allah ya ce mana la tarkanu ila alladhina zalamu kar ku karkata kar jingina kar ku riƙa mu'amala da azzalumai duk wanda ke da siffa ta zalunci kar ku yi mu'amala da shi sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam وأقموا salata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ga da farko kayi riko da addinin kwarai kamar yadda Allah ya umarni ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw ka karbi addinin kwarai an ce za haram ne ka ta tsaya shine wala taqaw ka karbi addinin kwarai sannan ba ka ketare dokokin Allah abu na farko ke. na biyu ka nisantar da kanka daga fasikai da azzalumai da kafirai saboda ka tsiratar da addinin ka don in baka yi haka ba to a lahira kana tare da su don haka ko da ka yi riko da addinin kwarai ko da kana kiyaye dokokin Allah dole sai ka nisanci masu sabon Allah bayan ka yi waɗannan fa Allah sai ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ka rika tsaye da salloli ka rika tsaye da sallah akan lokaci aqimi salata tarafayn nahar wa zulafan min al gefe biyu na yini da safe an yi sallah da kai da yamma an yi sallah wato sallar yamma da sallolin dare duk an yi idan aka ce zulafan min al-layli ana nufin sa'atul layli wanda az-zulafu ma'anarsa as-sa'atul qariba da Hausa ana kiransa jimawa wato ka rika yin sallah a lokuta na jimawan dare kamar ba da dadewa ka tashi kai sallah saboda Allah madaukaki yana so a yawaita sallah cikin dare sai yasa yake zulafan min al-layl bi ma'ana sa'atuhu sa'atul layl al-qariba ka rika yin sallah sa'o'in dare kusa kusa da kayi sallah an jima ka kai kai sallah cikin dare abinda yasa aka ce ka kula da sallah innal hasanati yuzhibna sayyi'at a matsayinka na dan adam za a rika samu kana kurakurai akwai inda ka gaza ta wajen laifi ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan kyawawan abubuwa da kake aikatawa alwalad da kake yi tafiya masallaci da kake yi ai sallah da kai ayyuka ne masu kyau a dalilin su Allah yana kawar da munanan ayyukan da kai na laifi ba tare ma da ka nemi gafaran Allah subhanahu wataala wannan shi ake kira al-kaffarat Allah yana gafarta wa musulmi bai ma san an masa gafara ba dalili saboda ta yi alwala da ta dace da sunnar manzon Allah ka tashi ka taka da kafanka ka bar gida a cikin duhu ka je masallaci Allah sai ce wa mala'iku ku dinga goge laifukansa sai ai ta karewa ba kamar ce Allah ya goge ba an yi sallar da kai ka zauna ka yi zikirin Allah ka tashi ka dawo gida baka nemi Allah ya gafarta maka ba amma Allah ya ce ana gafarta maka wannan dalilin da yasa aka ce ka kula da sallah ke zalika zikra shi alqur'ani wa wa'azi wa taubatun kuma abin riko ne sababi na sa a tuba lizakirina amma liman ga wanda ya iya daukan wa'azi da ke cikin alqur'ani wato alqur'ani tunatarwa ne amma fa ga wanda ya mai da hankali da karantarwa cikin alqur'ani akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dake cewa wa asbi'i sayyi'ata alhasanata tambuha ka bi bayan mummunan laifi da kyakkyawan aiki idan kana haka zai rika goge munanan ayyukanka hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2655 wato abin da manzo yake nufi shine duk idan da kai wani laifi ka tabbata abin da ka aikata laifi ne to karka yarda a ɗauki lokaci ba tare da kayi wani gaggarumin aikin lada ba duk idan da ka saba ma Allah kai kokari kai wani gaggarumin aiki na alkhairi saboda dalilin wannan aiki na alkhairi sai Allah ya goge maka wancan laifi da ka aikata asbi sayyi'atan hasana tamhuha akwai wani misali wanda malamai suke bayarwa game da tafsirin wannan aya hadisin ya zo a sahihul bukhari kitabu tafsir surat hud alaihi salam wato inda al-imam al-bukhari yake fassara wannan aya ta 114 da kuma sahihu muslim kitabu tauba wani mutum ne daga cikin sahabbai ya samu matar wani sahabi wato ya yi alfasha da ita da ma'ana ya sumbace ta ya shafa jikinta sai ta taho ga annabi sallallahu alaihi wa sallam hankalinsa ya tashi saboda ya san ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ya san Allah ya ganshi saboda Allah ya faɗa a cikin Qur'ani la yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u ولا خمسة wa هو wala ولا min zalika, wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kan, duk inda ka buya Allah ya ganka sahabi hankalinsa ya tashi matar wani sahabi ya sumbace ta saboda haka sai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa wata riwayar ana cewa sunansa abul yasar bin amrin ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa annabi labari atatni imra'atun wa zawjuha ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'thi wanda yana faɗan labarin da kansa yace mijinta ma ya tafi yaki ne kaga ma laifin nasa yana da girma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ware sahabbai da zai tura su jihadi to mijinka yana cikin mutanen da manzon Allah ya ware su akan su je jihadi matarsa sai ta zo shi kuma yana sai da dalilai ta ce masa ga wannan dirhami guda ina bukatan dabiru. ya ce fa a'jabatni ni ko sai ta ban sha'awa fa kuntu sai nace inna fil baiti tamran huwa atyabu min hadha a gidana akwai dabino da ya wannan da kike gari idan kina bukata zo mu je zan baki wannan dabino sai ta dinki saboda ka karbi wannan dabino to da shedan ya shiga tsakanin su ta yadda har ta shiga ɗakin sa fagamattuha wa qabbaltuha yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah na shafa jikinta na sumbace ta wannan abin ya tada hankalinsa ga mijinta kuma ya tafi jihadi wannan ya sa fa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qasastu alaihi al na zo ga annabi na bashi labari sai manzon Allah ya ce kunta rajulan gaziyan fi sabilillahi fi ahlihi bi wato na zaɓi mutum na tura shi jihadi ya tafi aiki a hanyar Allah kai kuma kana cin amanar matansa wa aqraka anni manzon Allah ya kauda kai to wannan abu sai ya ƙara da hankalinsa yace da na ga manzo Allah ya kauda kai ya faɗa mu wannan magana fa zanantu anni min ahlillah sai na yanke hukunci lalle babu shakka ni ma fa yana cikin yan wuta na tabbata dan wuta don ko manzo ya da kai gare ni wa anna Allah la yaghfiru Allah la yaghfiru li abadan Allah ba zai gafarta min laifin nan ba har abada akwai riwayar Abdullah bin Mas'ud ya bada labarin wannan mutumin da rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah inni alajtu imra'atan fi aqsa madina wa inni asabtu minha ma duna an atiyaha ya zo ga annabi ya rasulullah na na yi wasa da wata mace a bayan garin Madina gidana yana makudan gari duk abin da ake nufin da sha'awa ga mace na yi illa dai ban tara da ita ba da yi zina da ita ba fa ana haza gani gabanka faqbi fiyya ma isa duk hukuncin da Allah ya faɗa wanda kaga dama ka tsaida ne saboda lallai na tabbata na yi laifi sai Umar yana gurin yace laqad sataraka Allahu law satarta nafaka Allah ya rufe asirinka ka ki yarda da rufin asirin da Allah ya masa maimakon ka karbi suturar da Allah ya ma tun da lokacin da kai wannan alfasha babu wanda ya gani kai ta neman gafaran Allah walam ya rudda alayya nabi annabi bai maida ni amsa ba Abdullahi bin Abbas shi ma ya da labari yana cewa inda rajulan ata umara da farko shi wannan mutumin ya je wajen sayyidina Umar ne ya ce masa akwai wata mata da ta zo gare ni tu bayi uni saboda ciniki da ni fa adkhaltu hal dawlaja na shigar da ita wata turaka na fa asafu minha kullu shay'in illa al-jima duk wani wasa na fidda sha'awa da ake da mata nayi da ita illa dai ban tara da ita ba sai da Umar yake wai haka dakata ba'luha mughayyabun fi sabilillah na ji kamar ka ce mijinta ya tafi yaki kuma manzo ne ya tura shi nace haka akai sai ce to wannan amsar ba ta bace je ka wajen sayyidina abubakar mai yiwa yana da amsa ya zo wajen sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya gaya masa irin abin da sayyidina umar ya faɗa wa radda alaihi misla zalika wa qala ya rasulullah ka je ga manzon Allah na taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala misla ma qala li abi bakr wa umara ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin abinda ya gaya ma sayyidina umar da sayyidina abubakar yace wa manzon Allah asabtu haddan fa aqimhu alai ya rasulullah na aikata abin da hajji ya waje ba a kaina don haka ka tsaye da ka tsayar min da hajji. akwai riwaya ta Mu'az bin Jabal annahu kana qa'idan inda nabi Mu'az yace yana zaune wurin annabi wannan mutumin ya taho yake tambayar sa to lokacin da yazo yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam hadarati salatu lokacin sallah ya yi saboda haka manzon Allah bai ba shi amsa ba fa salla ma'a rasulillah saboda haka shi mutumin da ya ga za a yi sallah shi ma sai ya alwala sai ya shiga eh, sai ya shiga masallaci aka yi sallah dama yana da alwala ya taho da alwala tun daga gida balan ma qada salata lokacin da annabi ya gama sallah ya sake bai mai ta wannan tambaya dan an ce sau uku yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaida min haddi wanda a dalilin haka ibn hajar yake cewa shi mutum yana tamanin duk laifin da aka yi ana haddi a kansa bai san cewa sumbatar mace da shafa jikinta ba a haddi a kansu zina ce ake haddi a kai fa atlaq ala ma ala haddan akai hadisin abu umama al-bahili shi ma ya rawaito labarin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah fada ar-rajula sai kira mutum فقال سيدي مرض أرأيت حين خرجت من بيتك shin lokacin da ka fito daga gida me niyyarka ya ce niyya ta izo eh, in yi sallah a masallacinka ya rasulallah sannan ka yi alwala ya ce na yi alwala ƙarfa babba aka fa a hafantar wudu a manzon Allah ya ce ka kyautata alwala tun daga gida ka zo don ka yi sallar jam'i a masallaci ƙala na'am ya ce haka ne ya rasulallah sannan gashi an yi sallan nan tare da kai ya ce haka ne sai manzo Allah ya ce fa inna Allah qad ghafara laka Allah ya riga ya yafe maka ai sai manzo Allah ya karanta wannan aya saboda daɗin abin sai yace ali khassa ya rasulullah wannan aya don ni kadai ne amrin nasi amma ko wannan aya ta game mutane gaba daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ballin nasi kafatan liman amila biha min ummati li jami'i ummati kullihim wannan hukunci ya shafi dukkan al'umma ta duk wanda ya aiki da ita to amma ka'idar ita ce duk mutumin da zai sake laifi to kada ya dauka yana da wannan rangwame na Allah subhanahu wata'ala shi wannan sahabi kamar yadda ibnu al-qayyim al-jawziy magana akan sa a littafin ilamul muwaqqi'in a mujallal na 281 me yasa Allah ya gafarta masa gafara Allahu lahu bi tawbatihi saboda lallai mutumin ya tuba yanzu kai za ka iya kai kanka gaban wanda ka san zai tsaida ma hukunci babu ko shakka manzon Allah ba yanda za a yi a kawo hajji bai tsaida shi ba mutumin nan ya tashi ya zo gaban manzon Allah ya rasulullah na yi laifi a tsaida hajji ko ne kaga ya kai makura wajen tuba ga Allah saboda haka at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda ya tuba daga laifi kamar wanda bai taba tuba ba shi. amma mutumin da zai yi laifi yana sha'awar ce ya sake aikatawa wannan ce yake da addinin Allah ba a magana sabare ka dauka sallah za ta goge mar laifi shi yasa ibn taymiya yayi magana akai uh, majmu'u fatawa mujallal na 15 shafi na 293 yace yana daga manyan laifi kar ka dauka wato sumbatar matar da ba taka ba shafa jikin matar da ba taka ba kallon matar da ba taka ba duk waɗannan laifuka ne a shari'ar musulunci amma ana ɗaukan su ƙanana ya ake ɗaukan su ƙanana bistinadil kaba'i idan har aka nisanci babban wanda Allah ce ya faɗa a cikin alƙur'ani idan ka nisanci babban laifi to ƙananan an yafe ma kaga mutumin ya shafa cikin matar da ba tasa ba ya sumbace ta amma Allah ya ba shi ƙarfin hali bai iya zinan da ita ba kaga ya nisanci babban laifin sannan aka samu yayi nadama ya daina wannan abin da ya aikata da farko ya daina abin da yake aikatawa wanda alamar nadama kenan sannan alamar tuba fa ya kawo kansa dan amar hukunci kaga ya ya ki yayi babban laifi ya ya tuba ga Allah saboda ya daina sannan ya kawo kansa gaban manzon Allah don a tsaye da haji sai Allah ya ce to an gafarta mishi saboda matakan neman gafarar sun cika amma wanda ya zamanto yana aikata hakan bai daina ba nadamar sa nadamar banza ce mu karasa ayoyi da suka rage yace wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wasbir sai kai hakuri ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin dan ku Allah baya tauya ladan masu kyautatawa wanda ya nuna cewa duk wanda ya riko da sunnar manzon Allah duk wanda ya bi karantarwar musulunci duk wanda ya nisanci miyagun abokai to sai ya yi haƙuri da rayuwarsa idan yau ka ce za ka yi zama da addinin gaskiya to fa dole sai ka yi haƙuri amma kar ka manta cewa haƙurin ka nan da kake yi akwai ranar da za ka mori sakamakonsa Allah bai kawai ladan masu kyautata ayyuka فلولا كان فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين falaula kana min alqurun min qablikum me yasa daga cikin karnoni da suka gabace ku ba a samu ulu baqiya wato su ne zawul khair me yasa ba a samu mutanen alkhairi ba yanhauna anil fasadi fil ardi waɗanda ke hana barna a cikin ƙasa illa qalilan mimman anjayna minhu illa dai kaɗan kawai daga cikin waɗanda muka tseratar wato manzanni da mabiyansu Allah subhanahu wata'ala yana cewa a tarihin duniya gaba ɗayanta mutane kaɗan ne waɗanda ke hana a yi ɓarna a doron ƙasa akasarin mutane ɓarna suke so a yi wata ba na zalamu waɗanda suka yi zalunci suna bin ma ko fihi abinda ake yayin sa wannan yasa wani malami ke cewa duk abin da ake yayi ka guje shi sai fa idan abin ya dace da shiriyar Allah duk abin da yayi ya kawo shi kaga duniya ta karkata mai to bala'i na tare da shi wa taba allazina ma zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin dan ka'idar kenan ya zama azzalumai suna bin abin da zai ba su daɗin rayuwa duk abin zai ba su daɗin rayuwa shagalta shi suke bi saboda haka duk abin da ya bayyana a duniya idan akwai shagalta a kowane zamani za ka samu azzalumai na rididi a kansa wa kanu mujrimina kuma sun kasance masu laifi ta wannan hanya in ka duba a yanzu su internet su TV su waye duk abin da ka ga zamani ya kawo yayi ya kawo duniya ta yi rididi a kansa to kai hattara inji Allah subhanahu wa ta'ala amma ba wai haram bane shi yasa Allah ya ƙara sadar cewar wa kanu mujrimi sun kasance masu laifi ga Allah tabaraka wa ta'ala ai akwai hanya da ake bi hatta ta internet da zama an yi alkhairi abin da ya shafi ta TV ta rediyo ta jarida ana yada alkhairi amma abin da Allah ya faɗa mafi yawan jama'a mafi yawan azzalumai idan yayi idan zamani ya zo da abu to lalata suke da wannan abin ba wai shirya ba wa ma kana rabbuka ma kana rabbuka ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى شي الله مي إيكو دكاي بي زمي هلك متانن القريوبا saboda zalunci bi zulmi idan ka je Allah ya hallaka wasu to ba zalunci bane wa ahluha muslimuna alhali mutanen gari suna gyara halaye Allah baya hallaka gari alhali jama'an garin suna aikin kwarai wannan yasa idan kana zaune a gari kaga fasadi yayi yawa ba mai iya halawa to ka tashi ka tashi daga wannan gari don bala'i zai zo duk garin da ka ji Allah ya halaka shi to mutanen garin ba sa gyara barna kawai suke kowa so yake a yi fasadi amma idan akwai masu gyara to Allah ba zai halaka waɗannan mutanen garin ba in dai ana ƙoƙarin gyara ko da mutane kaɗan ne to Allah subhanahu wa zai kare su ba zai halaka wannan alƙarya din ba ولو شاء ربك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة إذا الله يا قدامة wato da dai Allah ya ga dama tun farko da al'umma ɗaya a duniya duk duniya kowa ka gani musulmi inda Allah ya ga dama wala ya zalu na mukhtalifin Allah yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam su mutane da kake gani ba za su taba gushewa suna raba rabuwa ba har zuwa ƙarshen duniya saboda me me yasa illa man rahima rabbuka sai da waɗanda Allah ya rahamce su ya dora su kan tafarki na kwarai me yasa mutane ba su rabuwa da sabani ولذلك خلقهم الإمام مالك يقول don mutane su yi saɓani ya sa Allah ya halice su halittan ɗan adam an yi ta nema saboda ya saba ma dan uwansa saboda ka cewar duniya za ta zauna lafiya wannan ba zai yi ba Ɗan adam halittar sama akan sabani yake da dai kullum ka rika dubawa kai a wani gefe kake kana gefen gaskiya ko gefen bata amma ɗan adam kullum a sabani yake ba ka iya raba shi Allah ke gaya ma manzonsa me yasa Allah ya halicci dan adam ya zama mai saɓani? ai saboda tuntuni Allah ya yi wani alkawari ya halicci wuta ya halicci aljanna yace la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in tunda Allah yayi wuta yayi aljanna sai na cika aljanna kamar yadda yazo cikin wani hadisi sai na cika jahannama da aljanu da mutane baki daya Allah ka saba mamaki masu shiganta wa kullun naqussu alayka min anba'i نقص alayka min أنباء الرسل ما نثبت bihi فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل kuma duk wani labari da ka mun karanta shi gare ka in dai labarin na manzanni ne to ba wai labarin muke kawo maka ba ba tarihi bane a'a labarin da muke tsakuro maka ma nusabbitu bihi fu'adaka wanda zamu tabbatar da imani a zuciyarka ne kawai saboda haka sai Allah ya tsakuro abin da zai iya karfafa ka da shi sai ya sa a cikin alqur'ani kuma wannan ma labarin da aka kawo maka a suratu hudu وجاءك wa هذه wa وموعظة وذكرى للمؤمنين a wannan suran ma labarin da aka kawo maka na manzanni za ka tarar da gaskiya a cikinsu za ka samu wa'azi a cikinsu za ka samu tunatarwa ga mutane masu imani wa kullin ladina la ya'lamu الذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين انتظروا إنا منتظرون وقل للذين لا يؤمنون كجاية موتا لكم سكيين إيماني سورة كافرين waɗanda suka ƙi yin imani da alƙur'ani waɗanda suka ƙi bin manzon Allah ka gaya musu i'malu ala makanatikum ku yi aiki akan halayenku inna aminuna mu ma muna aiki akan halayen mu kowa ya rike nashi mu dai kai ana tafi za a kai aiko yau da gobe ku rike naku addini mu rike naku wantaziru ku jira inna muntaziruna mu ma muna nan muna eh, mun kasance masu jira akwai ranar da gaskiya za ta bayyana samawati wal السماوات والأرض ولله samawati wal وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض gaibin sammai da ƙasa yana ga Allah subhanahu duk abin da ya ɓuya bai ɓuya ga Allah ba abin nan a ƙasa yake ko a sama yake wa ilaihi yurja'ul amru ga Allah ake mai da dukkan al'amura sai aka karasa surar da abin da aka fara da ita fa'buduhu ka bauta ma Allah wa tawakkal alai ka dogara ga Allah ka bauta ma Allah ka dogara ga Allah shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma rabbuka bighafilin amma Kar karka manta cewar Allah ne iko da kai bai rabkana ba Allah bai gafanta ba Allah bai shagalta ba yana ganin abin da kuke aikatawa duk wanda ya dogara ga Allah to Allah yana isar masa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آه. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آه. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آه. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك